Juma'a 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar muku da labaran Hausa wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi ga kano labarin. Kusan mutane 500 ne aka ɗora wa hannu kayayyakin gwamnati da na mutane aka hallaka wannan sakamako ne na binciken zanga-zangar da aka yi a mai ƙarin bayani a cikin labarin. Za ku ji kuma ƙarin bayani a kan wani nazarin al'amarin siyasa tare da Profesa Isufu Yahaya na Jami'ar Abdu Mummuni. A ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da shugaban lauyoyi matasa na Nijar ke bayani kan nauyin da ya rataya akan babban alkali. Tom Hadalla, ajiye da maraice ne ministan cikin gida Alkash Alhada ya bada sakamakon bincike da aka yi a kan zanga-zangar da ya wakana a jihar Yamai. Kimanin mutane 468 ne aka ɗora wa hannu, biyu suka rasa rayunansu a cewar shi. Ana cikin neman wa'annan masu tashe-tashen hankulan. Ƙarin bayani a rahoton da abokin aikinmu na telebijin labari suka shirya mana. Les manifestations qui sont tenues, évidemment, A game da zanga-zangar da ta barke an yi raskwana abin ci an samu rasuwar mutum biyu da kuma lalata dukiyoyin jama'a da na masu zaman kansu su haddasa gobara a gidan musu kaka kamar yadda suka haddasa gobara a waɗansu wurare suka wasashe shaguna mun kama wasu daga cikin waɗanda suka aikata waɗannan miyagun ayyuka mun kama mutane ɗari da da 468 babban mai alhakin wannan aika-aika ana neman shi tuni akwai tsohon hafsan hausoshin sojan Nijar Mumuni Burema da Tahiru Mai Yaƙi kuma na kusan hamma da aka kama kuma za a mika su a gaban shari'a akwai wasu daga cikinsu ba zan iya zana sunayensu duka ba abin da zan gaya muku shine ba za mu yarda wannan ƙasa da ta kama tsarin demokradiyya sosai ta koma baya saboda wasu mutane sanadiyar wasu mutane saboda rashin imani da kuma rashin bin doka tun ba da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu al'amarin zamantakewar siyasa na ci gaba da rudani na cikin rudani a yamai a cewar mai nazari kan al'amuran siyasa kuma malamin jami'ar abdu mummuni wannan rikicin an hango shi ne tun shekarar 2013 tare da rugujewar tattaunawar tsakanin gungun siyasan biyu profesa isa yahaya ya yi wa muktar hamadu karin bayani saura suna ganin an yi shi daidai wasu suna ganin ba. an samu kuskure da dama a wasu shahohi zaɓe ba a yi shi ba akan gaskiya wakilansu ba a bar su ba suka tafi kuma kama an sa ƙarfi na bindiga an hana musu su yi shaida kuma su sa hannu tabbatar da an yi zaɓe daidai. Mr. Bazoum ya samu kashi hamsin da biyar da yan bisa shi ko Alhaji Mamman Usman ya samu arba'in da hudu da dubu ashirin da biyar shi ne sa magoyan bayan yan adawa suka hutu su gwada bisa amince ba da wannan sakamako da aka ba da. cikin manyan birane yan samari sun hutu sun kona tayuri abin da ya kashi ina ganin rishin a tattamna tsakanin masu iko da 'yan adawa tunda kowane ɗan ƙasa ne shi shugaban kasa wanda zai barin gado matsayin na shugabancin kasa shugaban kowa ne ba shugaban bangare guda ba ko ko makiyin dan bangare wanga prosesiskin zaɓe ya kamata da hannun kowa wannan dokar kasa ce bayan harin da zanga-zangar ta kai gidan dan jarida musa kaka a jiya zauren 'yan jarida ya yi tir da hakan a cikin wata sanarwa da ya gudanar a yau da safe kuma ya yi kira ga gwamnati na ɗaukan duk wasu matakai don kare 'yan jarida da kafofin watsa labarai shugaban zauren 'yan jarida ibrahim haruna ya yi wa michel deji karin bayani Duka da kokarin da 'yan jarida suke yi da suka samu yabo daga daukacin 'yan siyasa da masu sa ido a kan zaɓe na ciki da na waje. An musgunawa 'yancin 'yan jarida. Abin wa dai kafin aikata abin da ya faru a gidan abokin aikin mu Musa Kaka an yi ta samun barazana ta hanyar kafafen sadarwa na zamani. 'Yan siyasa sun yi ta furta waɗansu kalamai abin da bai dace ba a cikin ƙasar da ake mulkin dimokuraɗiyya. kowa ya sani 'yan jarida da kafafen yada labarai suna taka rawar a zo a gani ganin yadda yanayin ya kazamce yake ci gaba da wakana mun yi wannan sanarwa ne don jan hankali ga kowa da kowa da kuma gwamnati su ɗauki matakai na kare 'yan jarida da kafafen yada labarai a cikin ayyukansu. Cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya ta yi tir da tashin hankulan da ke ta wakana a cikin biranen Yamai a cewar sakataren sadarwar jam'iyyar wannan ayyukan sun sabawa demokaradiyya shi yasa yake kiran natsuwa da kwanciyar hankali ga dukkan bangarorin iro sani ya yi wa nafisa adamu karin bayani A bangaren muna na PNDS mun ji kuma mun karba da sakamakon zaben da hukumar zaɓe semi ta bayar. Kuma a demokarasiyance shugabanmu ya fito ya yi wa duka 'yan ƙasar Nijar godiya. Wannan ne ake so kuma ba yi jinkirin yin haka ba. Mun gani matasa da ke fitowa bisa tituna suna kone-kone suna fasa shaguna suna da gidajen mai da gidajen mutane da kuma yi wa 'yan jam'iyyar mu barazana gaskiya abu ne da bai dace ba muna allah wadai da shi wanda musgunawa ce da bata da waje a cikin ƙasar da take bisa turbar demokuraɗiyya muna kira ga 'yan jam'iyyar mu da waɗanda suka dafawa bazun baya su natsu kuma matasan da ke yin kone-kone babu wani amfani a cikin wannan aika-aikar da suke yi. Kusan mutane 500 ne ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a ta yamai ta ɗorawa hannu. A cikinsu su hada manyan mutane kamar Jibril Bare mai nasara da Tondi Gawai, biyun duka mambobi ne na 'yan adawa. Labarin da iyalinsu suka jaddada lokacin da Studio kalangu ta tuntube su. Wasu talmamomin ya mai sun rufe tun ranar talata sabilin zanga-zangar wanda ya kawo tasiri ga ma'amalar. a cewar masu amfani da banki a lokacin da adama dawaki ta hira da su. Mun zo ne don mu ɗauki mu a banki, gashi kuna ganin jama'a ga sunan suna ta zuwa suna dawowa a rurrufe bankuna. Jama'a suna son su je wajen aiki sun zo neman kuɗin albashinsu. Gaskiya abun yana da tasiri saboda kana da bukatar kuɗin albashinka ka je ka ciyar da iyalinka shi aikin za ka je ko kuma neman kuɗin albashinka wani a cikin su za ka na zo ne da yin aika kuɗi amma ba a samu aka aika ba tun ranar talata saboda an rufe bankuna musamman bankin bayowa. kuma a nan ma bankin bayiya na zo ne don in ga in sun buɗa aka yi sa'a a buɗe suke ni tun karfe shida yawa nake a nan na zo ne in yi ajiyar kudaden mutane kuma na ga bai yiwuwa saboda ba a samu shiga ina cikin hadari rike da kudin mutane domin ana iya ai makwace kowane lokaci kuma suna iya su faɗu kowane lokaci A birnin Doso lantarkokin da aka sa albarkacin sallar samun incin ƙasa a shekarar 2014 sun taɓarɓare. Al'amarin da ke ba wa rashin tsaro hanyar kamari a cikin wasu unguwanni. rahoton wakiliyarmu a Doso na na Hadiza Hassan. Yau da 'yan watanni manyan titunan birnin Doso ke cikin duhu dalilin shine hitilun lantarkin da aka girka a shekara 2014 albarkacin sallar kama in kama ta jamhuriya Doso Soga basa aiki sam mazamna birnin na Allah wadai da wannan yanayi kuma dukansu sun yarda da cewar hakan na haddasa hadari. Lukari hanya ta Doso da karfe takwas na dare yayi ba komi sai duhu akwai wahalar wucewa a wannan wuri ya kamata hukumomi su ɗauki matakai gaban ofishin gwamna idan dare ya yi wurin yana duhu ne babu haske babu tsaro akwai karamar kasuwa a wajen duka waɗansu 'yan ɓata gari na doso suna wajen a cewar magajin garin wasu sun lalace ne kuma wasu an sace su mun girka fitilu masu amfani da hasken rana wajen dubu ɗaya yanzu kusan dukansu ba sa aiki mun yi jerin bukatocin da muke da amma abin yawan karfi mai meri. Muna jiran samun tallafin kuɗi ne domin ƙara gyara waɗannan fitilu. Da fitilun ba sa aiki ana aikata ayyukan barna ana satar kayayyakin na shama'a. Kenan kowa abin ya shafe shi wajen kariya ga waɗannan fitilu. Domin a samu ganin birnin Doso da hasken lantarki sai da sa hannun kowa da kowa a faɗar magajin garin yanzu dai kamin a gyara hasken lantarkin na garin Doso Soga na cikin cikin duhu. A tawa a tafkin babaye wanda ake zub da shara da ya samu gyara da kewaye a lokacin sallar 18 ga watan Disamba a tawo Sokola a shekarar 2017 yanzu ya zama wurin shakatawa ga al'ummomi. Karin bayani ta bakin Bubakar Umar Hima lokacin da ya hira da Muktar Hamadu. Nan gaba wani tafki ne wanda ake ce ma babaye wanda lokacin nan yana da wani tarihin shi mai tsoratarwa tunda duka shekara babaye sai ta ci dan adam aka ce lokacin baya ma mutum biyu take ce mu mace namiji to babayen nan yanzu gwamnati ta samu ta gyara ta an maida ta inda mutane suke zuwa su dan zamna su huta yanzu ma actual laman mun zo ne mu zamna mu huta na zo wani aboki na mu shashayi kuma vraiment muna jin daɗi in muka zamna dan saboda wuri ne wanda babu wani hayaniya wuri ne mai daɗin zama gaskiya kana zama kana kallon ruwa in ka so sai ka zo kusan ruwa ka zamna kana ɗauka ɗan ka kana jefawa ciki kana jin daɗin ka. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman babban alkali na gwamnati shine alkalin da ke wakiltar ƙasa yana da nauyin karɓar ƙorafe-ƙorafe tofin alatsi ne ko ƙwace kansa a yayin keta dokar aikata manya-manyan laifuffuka don fara gabatar da ƙara Mustapha Nebe, shugaban lauyoyin matasa na kasar Nijar, ya yi wa Habibu Garba karin bayani. Lauya, ka gaya muna menene aikin mai gabatar da kara kuma menene ƙwarewarsa. Babban alkali shine jujun hukumar kare doka da ke kula da ayyukan koti ta fuskar jama'ar yankin da aka naɗa shi. A wannan aiki yana da mataimaka masu kama mishi da ake ce ma substitute wanda rukunin nasu ana mashi sunan barke. Aikin da ke wannan babban alkalin jamhuriya shine ya yi bincike ko ya sa a yi binciken wanzuwar laihi na taka doka don ɗaukar hukuncin da za a gabatar. A wani yanayi mai gabatar da ƙara zai iya tsarewa shi da kansa ba tare da an kai ƙara ba. Ko da ba a ajiye ƙara ba, da zaran ya samu masaniyar wanzuwar wani laihi na taka doka, yana da hurumin sawar a yi bincike. A wata fuskar kuma yana iya samun an kawo masa ƙin amincewa ga wani lamarin asha. in amincewa da lamarin asha ba aje kara ba ne ya kasance ne kamar wani mutum da ya ji ko kuma ya ga wanzuwar wani laifin taka doka to an dai ya nuna kin amincewarsa ga lamarin ga wasu mutane nunin kin amincewar ma ya zamanto tilas ne gare su misali jami'an 'yan sanda jujoji da duk wani ɗan ƙasa tilas ne nasu wallasa sirrin lamarin yin laifin taka dokar a wani yanayi mai gabatar da ƙara zai iya tsarewa shi da kansa ba tare da an kai kara ba uh, a fahimtar da sanin daga inda aka samu yin laihin taka doka gimshikin shine hukumar koti ba wai ko da yaushe ba ne sabawar ke zama tara ta ga tsarin bibiyar hukumar ta koti zaɓi ne an wanda ya fuskanci lamarin ya ɗau matakin kuma tana iya kasancewa wanda ya fuskanci lamarin ya ƙi fuskantar kai batun gaban kotu kenan kun ga tunda wannan tanadin na kundin shari'a ya yi ambaci a kai duk da janye karar da za a yi hakan bai sanya a tsayar da shigar aiwatawar shari'a da hukumar hukunci ta shimfiɗa engagé par le public. Kwatankwacin labarun yau kenan wanda ni rake a Remi da Isa Lauli muke ce muku ku ci gaba da sauraron Studio Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin na namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.